daidai lokacin da ake samun karuwar tashoshi masu amfani da harshen hausa kan tauraron dan adam kungiyoyin addini da na kawo haɗin kai na zuba jari a tashoshin don yada tarbiyya da kare kyawawan al'adu baya daga tashar hausa 24 da ke saudiya afirka 3 a sudan Sunna TV da Manara a Nijar. Kungiyar Jama'atul Izalatul birya wai kamatul Sunna Michel Kwata a Jos ta kaddamar da sabuwar tasha mai suna Al Irshad da za a dinga yada shirye-shirye akan tauraron Star Time. I hope their content just uh, focus on the education and the the um, Ina fata tashar za ta dinga yada labarai raya ilimi da zamantakewar al'umma kan lamuran yau da kullum, in ji shugaban kamfanin StarTime, Mr. Tochua. Sheikh Sani Yahaya Jingire shine shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala ya ce tashar za ta mai da hankali kan yada shirye-shiryen salama. Wannan tasha ta talabijin mai suna Al-Irshad babban tasirinta shine ilmantar da al'ummar duniya ga baki ɗaya musamman na labar ƙasa Najeriya da makwabta a nan Afirka wato karantarwa ta addinin musulunci tsantsa wacce take nuna wa ɗan adam mahimmancin karatu da zaman lafiya da nema ta hanyar halaliya kuma jan hankalin matasa da iyaye a sa yaya a makaranta a koya musu tarbiyya ta gari da kawar da da musayi da aka shiga cikin ƙasa na lalacewa ɗabi'u da al'adu kuma ta ja hankalin gidajen talabijin da rediyo na duniya a yaɗawa ɗan adam gina al'amura ba rusawa ba wato akwai damuwa kuna ce da kabo da talabijin ko rediyo a ce an yi yaƙi an kashe mutum dubu an yi kaza to a dinka kuma faɗan cewa an zauna lafiya a guri kaza an gina alherai iri kaza a guri kaza an samu tuwar mutane a guri kaza saboda haka al'irsha za ta tsaya da wannan aikin kawar da miyagun halaye ta hanyar karantarwa da zaman lafiya da jawo mutane mutane a yi musu bayani muna fatan Allah ya zaunar da mu lafiya ce da mu gaba ilimi mai yalwa da amfani da gina dan adam ta hanyar lafiya da zaman lafiya da layar da ɗabi'u da al'adu masu kyau baya ga 'yan majalisar dokokin Najeriya da suka halarci taron kaddamarwar a Abuja. Sarkin Juwa Alhaji Idris Musa ya zama uban taro. da kafa wannan talabijin saboda za ta wayar da kan jama'a kan musulunci. Muna murna da kafa wannan talabijin saboda za ta wayar da kan jama'a kan musulunci. Alhaji Idris Musa ya buƙaci tsayawa kan manufofin kafa tashar don samun nasarar saƙon wa'azi da zaman lafiya a tsakanin al'ummar Najeriya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.